Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na cigaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. na kar mu manta baya shi. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, wakilin ma Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi da Dr. Ras Gidadu, jami'a a hukumar fasahar tsirrai, lafiya da muhalli ta ƙasa kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar. Makin san mutane ƙauye su kawai sai cin masara cin wannan ba sa samu ba. Gero. Eh, gero yana da zinc yana da iron yana da high iron content da wannan abu da ta faɗa domin in kika duba ma ko a shekarun baya iyayenmu yadda suke da ƙarfi ai ba haka muke da shi ba ita shinkafa da kike gani da wannan abubuwa da masara in ka sarrafa gero dawa wajen wannan abubuwa da ita dokta take faɗa sun fi inganci a cikin dawa da gero a kan masara da shinkafa saboda haka ko jiya ma a wannan taro an yi maganar cewa gwamnati misali ta sa sama da biliyan 700 kan shinkafa amma kowa yanzu ya tafi magana shinkafa to kada mu manta cewa wannan sauran nau'ika na abinci su ma suna da amfani ga jama'a to saboda haka muka ba da shawarar cewa lallai a ba da ƙarfi guraren da ya kamata suke noma su su ma a inganta su a taimake su wajen tabbatar cewa ana noman su wayannan iri-iri mai inganci na dawa da na gero. Wani rabin bincike-binciken da kuke yi nan yanzu ka gama bayani cewa gero da dawa da maiwa da iyayenmu suka ci a mm, da sun fi amfani sun fi karfi to ina ne aka samu matsala da suka daina yin amfanin har sai da yanzu ake kokarin inganta su To kin san kullum shi dan adam mai neman canji ne. Garin canji ake cewa ake yin canjin canzau. Saboda haka ko kuma abin da ba gida a garin neman gira a rasa ido. Sai daga baya kuma za mu zo mu ga cewa duka abubuwan nan me ya faru ne a na tuna kakana yadda yake da ƙarfi yake da kaza yake da kaza ni kuma yanzu na zo kamar abin da za a ce irin kajin gidan gona da kajin mu na gargajiya eh. to duk kin ga akwai wannan irin bayanin da mutane suke yi so kuma shi wannan in kika kula a kasar india in kika je kika ga yadda ake sarrafa gero a india da dawa za ki mamaki da yadda ake ci a hotel din da na sauka hotel wanda ake cewa five star hotel yadda za ki ɗebi complex na masara haka za ki ɗebi complex na gero ki ci wannan shi ake cewa abinci mai nau'in nutrition eh, in ji bature nau'in ba da kuzari a jikin dan adam eh. in kika kula ƙasar india suna yin abin da ake cewa fortified foods wani abinci ne mai nau'i wanda zai taimaka wa yara su samu abubuwa a jikinsu wanda zai taimaka wa harkar girma wajen su zama mutane a jikinsu mm. wajen girma eh, kafin su zama yau daga ƙanana so india su already tuntuni sun yi nisa akan sarrafa wannan abinci shine ake turawa irin makarantu dinnan irin wannan school feeding program din to su sun yi nisa da irin wannan tuntuni shi yasa kike ganin mutanen china jiya na ji wani yana bayani a wannan taron mutanen china na da in kin kula ai da yan kananan mutane ne yanzu sun fara girma yanzu sun fara canja sun daga yadda suke saboda sun koma sun bi research sun ga cewa me yake hana su girma so duk ya danganta daga nau'in abinci da sauransu so duka irin jiya bayanai da su mu ba ma bincike mu masu doka ne amma muna ɗan bi mu ga abubuwan da suke ya zama ya yi daidai da hankali daidai da kuma abin da jama'a suka turo mu wakilce su to wannan shine abin da yake tafiya a kan wannan fanni dr ross bincike-binciken nan da kuke yi gwamnati ne ke ɗaukan nauyi ko dai ina kuke samun kuɗin yin wa'annan bincike-binciken eh, gwamnati na daukan nauyin wa'ansu wa'ansu kuma mukan sami wannan kungiyoyi na duniya sukan dan taimaka su sa mana hannu a ciki to kisan damuwa kai musu kuka amma ke an kai musu kuka cewa ga abin da muke so mu yi to su kuma sai sun tabbata cewa abin da muke so mu yi din gwamnati na so kuma zai taimaka wa mutane zai taimaka wa talakawa za a samu abu a ciki kuma za a samu arziki sai sun tabbata cewa gwamnati don ba sa so su sa kuɗin su sannan kuma gwamnati bata sa kula ba Kisan abu ɗaya ne kai bincike binciken da har zai zo zama maka abu mai amfani amfani eh, ya fito kowa ya samu amfanin shi kamar yadda muka yi na jiya na wakin nan to yawancin ma'aikatanmu na gwamnati suna da abubuwan da suka yi bincike-bincike a kansu amma ba a iya an fitar da su an bayyanar da su ba domin ba su da kuɗin da za su ci gaba da shi so suna nan dewa in kika je nagrab akwai mu nagrab a ibadan ita ce gene bank namu so akwai bincike-bincike kashe-kashe wa'anda wannan cibiyoyi na binciken da suka yi dewa in gaya miki kuma masu amfani amma ba su da hali domin yawancin wanda gwamnati ke biya din ba ka iya samun kuɗi a kan lokaci to in ka zo ka samu kuɗin kuma kamun ka samu sai ka ga kuma kuɗin kaɗan ne so shi yasa yakan ɗauke mu shekara da shekaru know, kuma sai a zage mu cewa in muka je kuma defending budget ba a masu abu akan bincike bincike ma irin kamar bata lokaci ne me yasa za masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin ma Abuja Madina Dauda sai Jule Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe